Dan wasa Robert Lewandowski da Rafinha su ne ke kan gabacin kwallaye a gasar La Liga. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, Hansi Flick, ya ɗora kungiyar kan turba cin kwallaye da yawa a bana, wanda kawo yanzu ta zira kwallo 22 a wasa shida a La Liga da ta fara a kakar nan. Babu wata kungiya a manyan gasar Turai a kakar nan da ta kai kwazon da Barcelona ke yi a cin kwallaye a bana. Haka kuma 'yan wasan na barcelona biyu wato robert lewandowski da rafinha ne ke kan gaba a yawan zira kwallaye a babbar gasar ta mola ta spaniya lewandowski mai shida jimilla ya ci villarreal biyu a ranar lahadi barcelona ta yi nasara biyar da ɗaya a wasan mako na shida a la liga tun farko ya fara zira biyu a gidan valencia a wasan farko da buɗe kakar nan ta bana a karawar da suka yi a Mastela. Dan ƙasar na Poland bai sami ya zura ƙwallo ba a raga ƙungiya biyu a bana wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rayo Volcano inda ba ta soke kwallon da ya ci haka kuma bai samu ya ci kungiyar kwallon kafa ta Girona ba a ranar da ya buga wa Barcelona karawa ta ɗari tun bayan da ya koma kungiyar daga Bayern Munich shi kuwa Rafinha biyar ya ci kawo yanzu kaka mafi kyau da yake bugawa a Barcelona ya ci kungiyar kwallon kafa ta Valladolid uku rigis sannan ya jefa biyu a ragar Villarreal a karawar da Barcelona ta doke ta doke ta da ci biyar da ɗaya a wasan mako na shida a La Liga a ranar Lahadi dan wasa Kylian Mbappe na Real Madrid yana da hudu a raga iri daya da dan wasa a Jose Perez na Villarreal a ranar Laraba. Barcelona za ta karbi bakuncin Getafe a wasan mako na bakwai a La Liga sannan ta ziyarci Osasuna a ranar Asabar a karawan mako ta takwas a ranar Asabar.